to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu mai kallo da sauraro barkan ka da kasancewa sake kasancewa da mu cikin shirin na hausa ba da ba inda kuke jin mu da ambasada aliyu wadda shine turakin hausawan afirka baki daya kuma dan hausan galadiman katsina wadda muke tattaunawa kan harshe wato batun bahaushe da kuma magungunan bahaushe wadda kuma dai asali abin da ya sa muka fara wannan tattaunawa ne domin mu ji wannan bayani kan littafinsa na hausa mai dubun hikima amma saboda yawan mutane sun san dr ambasada aliyu kan harkar magunguna shi ya sa muka ce to mu dai bari mu dan yagi rabonmu mu ji wasu abubuwa na daga magunguna ambasada ya mana bayanai kan batun magunguna a cututtuka da yawa da magungunan su ina jin yanzu an ba da, ko mu shiga batun siga mana tunda shi yana ɗaya daga cikin cututtukan da ke damun al'umma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم jama'a masu kallo da saurare ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu to a hakika cututtuka dai a tsakanin al'umma wato ba su da iyaka sai iya da hannunka ko kuma iliminka ya kai wato ya sani don haka cututtuka a ƙasar hausa kamar sauran cututtuka ne a nahiyoyi na duniya kuma ciwon siga kamar yadda muka yi magana a kan hawan jini hawan jini ba mun kalkala maganganu ba ne na masana a muna magana ne akan wasu daga cikin abubuwa shi yasa ma bayanin mukan kawo shi kama a dunkule ne ba faffasawa ake komi ba ba ma kuma maganar wasu maganar sinadarai ko wasu kaza wasu abu muna kallo ne ta fuskar dai yadda abin yake tunda maganin da ake yi na al'ada ne to idan muka kalli ciwon siga ciwon siga nan da ake kiran shi wato za mu ga cewa ciwo ne mai wahalar magancewa kuma shi'umin ciwo wanda yana haifar da abubuwa waɗanda suke kawo gazawa na gabai ko dalilin rasa wata gaba na halitta wanda Allah ta'ala yake sa a haifi mutum da su kuma daga baya koma ya koma na kasashe shi yasa ko a baya na yi magana akan cewa yana cikin ciwon da yake tada min hankali balantana kuma masu ciwon da kuma waɗanda suke tare da masu ciwon misali daga ciki shine ciwon siga nan ma sai mu ga menene shi ta yaya ake ciwon siga yake kama mutum mm. to shi ciwon siga ya bambanta da hawan jini duk da hawan jini da ciwon siga ana gadon su to amma dai abin da ke faruwa ko gado ko ba gado ba shi ciwon siga wato wani ciwo ne da yake samuwa a dalilin wato rashi ko gazawar wata gaba ta yin aikinta na ɗabi'a na halitta mm. wannan akwai wata wato halitta da za mu iya cewa ko a kimiyyance ko a turanci ana kiranta pancreas wannan halitta pancreas ita ke sarrafa ita ke samar da sinadarin insulin shi wannan sinadari na insulin insulin shine yake sarrafa siga dukkanin wani nau'in siga da yake samuwa a jikin mutum mm. walau ah, shugan nan ko sigan nan da ake zubawa a cikin shayi walau siga na cikin abubuwa waɗanda suke wato carbohydrate irin su shinkafa irin su masara da nau'in abubuwa dai da ake ci a cikin abubuwa na cima irin su rogo su dankali duk suna kunshe da wannan sinadarin siga wato suna cikin nau'in abinci da ake kira carbohydrate wani carbohydrate din nan a shi yake samar da suga wanda adadin suga a wajen masana da suka faɗa duk sugan da ake so ka sha a rayuwarka ba a so ka sha wato sama da cokali tara ba fa na iya shayi ba wato jikinka dai abin da ake bukatar ya samu wato kai ya gaza cokali tara na teaspoon mm. wato karamin cokali a ma'auni mm. to idan ya zamanto a cikin shayi ka sha guda uku ko ka sha hudu a sauran nau'ikan abinci ka sha wasu mm. to sai suka zo suka taru a jikinka mm. to akwai wani sinadari wanda in ma ba da kimiyya muka ko da wani abu muka kira shi shi ke sarrafa wato wata halitta da ita take samar da wani abin da yake sarrafa siga to sigan aka sarrafa shi wanda jiki sai jiki ya zama waya amfana da iya makidaran gwargwado na iya abin da jiki ke so wanda jiki bai so sai a fitar da shi ko dai ya fita ta hanyoyi mabambanta kamar fitsari bayan gari ta zufa ta ina dai da Allah ta'ala ya sa cuta take fita domin cuta ta dukkanin wani abu mara amfani a jikin mutum ba ta kasayawa ko fitsararwa kawai ke fita ba akwai hanyoyi da yawa da yake fita to ina aka samu rashin sa'a kaddara ta riga fata hmm. sai aka zo wannan gabar da take sarrafa siga sai ta zo sai ta dakatar ko aikin ta ya zamanto ta rage aiki ko ta dakatar da aiki hmm. to kenan siga zai yi yawa a jikin mutum ta hanyar da bayan da za a iya fita to wannan siga da ya zo ya taru sai ya yawa sai ya kume a jiki hmm. idan ya kume a jiki to sai ya kasance sai ya fara haifar da alamomi marasa kyau idan alamomin nan suka yi nisa daga ciki ko an auna ko ba a auna ba shine yawanci sai ya kasance mutum ya zo ta bangaren fitsarinsa a samu matsala ya zamanto fitsarin ana yi ma ba a gama shi ko kuma fitsarin baya rukuwa ko kuma ya kasance ya haifar da wani abu na kumburi kumburin nan aka danna shi ma yakan daɗe bai taso ba yakan zamanto kumburi ya sa ya bayyana sannan akwai abubuwa da yawa da yake samarwa na yanayin wato gazawar aikin jiki wanda cututtukan nan yakan kawo habbushewar ma fata ya kasance kuma idanu da wasu abubuwa mutum yana samun ya rika jin shi kamar wato jikin shi kamar yana buƙatar ruwa wasu abubuwa ne za su dinga faruwa to waɗannan alamomi da waɗannan da makamantansu da suka faru a jikin mutum na ciwon siga hmm. to idan aka gano mutum yana da siga to ba zai taɓa zama lafiya ba har sai an samar da idan wancan waccan gaba da take samar da wannan aiki sai an je an tabbatar da an yi abin da zai sa ta dawo tana aikinta na ɗabi'a na halitta ya zama to wannan wannan gaba na pancreas tana samar da wannan sinadari na insulin idan ko ta daina aiki to mutum ba zai rayu ba sai dai a raka mashi allura insulin din nan mm. to a mahanga ta zamani kenan mm. idan kuma bahaushe ne mu muna ganin cewa ainihin wannan masarrafa da take fitar da wannan sinadari to mu ma akwai hanyar da muke muna dawo da akinta mm. mataki na farko za a fara kallon ya za a dawo da ita idan ta daina aiki mm. kuma kafin a dawo sai an ba ko an fitsara an ba da maganin da wannan siga da yake cikin jiki zai fita domin jiki ba zai zauna ba da wani abun da yake ya yawa a jikinsa mm. domin duk abin da ke akwai da siga da gishiri da kanwa da dukkanin waɗannan abubuwan da makamantansu masu mm. ƙarfin sinadari jiki ba son ba yawa ake bukata ba jiki akwai makidarin gwargwado da kima da yake bukata mm. su ba yawansu ake so ba ana son wani tsaka-tsakin wato yawa ne wanda ake so kawai shi sinadari ne eh. ake bukata don haka a wannan lokaci za a yi ƙoƙari a fitar da wannan siga a mu mahangarmu ta maganin gargajiya na afirka ko na kasar hausa haka african traditional medicine ake kiran shi mm. ko hausa eh, traditional medicine to za a yi kokari a tabbatar an baka abin da zai cire sigan da ya kome jikinka a matakin mm. farko mm. a rage nauyin abin da ya haifar da matsala Haka idan aka rage wannan matsala sannan sai a kalli gabar da aka taba taba wadda illar ta faru akwai wata gaba da aikin ta baya faruwa na ya kamata akwai wata gazawa wato gazawa na wata gaba sai a samar da wani abu kuma shi ma da zai karfafa wannan gabar kamar yadda bayanan baya dai suke ta tafiya hmm. bisa jerin gwano na labari haka don haka sannan sai a zo wannan magani na shi dawo da wannan gaba hmm. da wannan da ta daina yi to yawanci abubuwan suna da yawa tsirrai ne ake amfani da su mafi yawan su dai ana sha da safe ne kafin mutum ya karin kumallo mm-hmm. shine karin safe mm-hmm. to idan mutum ya zo karin safe kafin minti talatin abin ya ci komai ya ci komi haka yana tashi bai cin komai bai shan komi mm-hmm. zai sha nan magani da nono to zai yi wani dan kumallo kumallo din akwai kumallo karin kumallo na cin abinci akwai kumallo na harawa eh. to wannan dai kumallo na harawa zai yi mutum zai yi shi mafi yawa akwai mutane da Allah yana ba su karfin garkuwar jiki mm. ko kuma wani abin in ya zo jikinsu ko da yana da karfi ko bai da karfi su jikinsu komai rashin karfinsa zai yi mm. kuma jikinsa yana da karfin jini to mm. wani yana da karfin jinin da ba lallai ya yi ba to dai ana da buƙatar mutum in ya sha zai sha na tsawon kwana uku in ya sha na wannan muna magana kimiyya ne mm. tunda ba magani muke magana akai ko mm. talla ba mm. a muna magana ne na ka'idar wato hausawa yadda suke kallon lalura da gaba da lalurar da jinya da kuma maganin da kuma yanayin alamomi da za su gane sun yi nasara ko kuma nasara ta faɗi sai an sake ko kuma an yi ganganci kana zuwa kana faɗar yadda ka yi bahaushe na sosai zai gane kana ganganci akan kiwon lafiyar mutane in dai ƙwararre ne ya kalle ka mm. yadda kake yi yawa ga yake yawa ko da ma ba tambayar ka yi ba mm. zuwa ya zuba ido ya sa ido na basira ba na la'anta kuma ya yi ma kura ba mm. kana cewa gashi gashi gashi to zai fahimci cewa lallai abin da kake yi ko da tsaron ka bashi in ya san me kai zai gane in mai magani ne don haka ana shan wannan ne da makamantansu za a yi wannan harawa ɗan kaɗan in aka yi to wannan yunkurin da ake yi mhm. wajen yin wannan eh, harawa mm. to shine na ɗaya yunkurin da zai sa ta motsa ita wannan gabar da take ba da wannan gudunmawar sarrafa siga eh. za ta motsa eh, in ta motsa gobe ma in aka sha aka ɗan yi wannan ita wannan yunkurin ita na motsawa mm. za ta ƙara motsa tun aka motsa ta sau biyu ko sau ɗaya ko sau uku to shi kenan. to a lokacin tana motsawa dama za a samu kuma maganin da za ta ci gaba da aiki mm. kuma sai a dawo kuma a ba da magani na iya kwatankwacin abubuwan da aka samu na alamomi su mahi an bi su an fitar da abin da ya kamata mm. to a wannan gabar ne sai mutum ya zo ƙila wani idan fitsari yake yawan yi ya kai ga wannan akwai wanda na samu akwai wanda na taɓa samu mm. ya yi shekara kusan hamsin ah. da wani abu amma a dare ɗaya yana yin fita goma sha uku sha shida mafi karanci ya fita shida bakwai shine bai yi fita ba da daddare tsugunnu idan aka tashi ƙara mashi ruwa ana ƙara mashi leda takwas sama da haka a lokaci guda ko a ce a yi ni guda yana matuƙa shan wahala to da taimakon haka idan aka wannan gabar idan an samu kuma sugan ya haifar da wannan fitsarin to akwai kuma magani na dakatar da fitsari shi kuma sai an kalli wannan maganin kamar yadda ne magana sannan idan akwai kumburi sai an ba da maganin da zai tafi saba kumburi ko na ruwa ko na iska ko na nama to wannan tunda kumburi ne nama zai yi wuri zai bude mm. zai daga in aka danna tunda kumburi ne wanda za a ga in ya tafi dama kumburi mafi yawa in dai ba an samu gaba ta ɗebi ruwa ba to za ka ga in aka danna kumburi mai ciwon siga yana ɗan tsayawa sai a hankali yake tahowa kamar yadda masu sayan katifa suka je sayan suka danna suka katifa ta tashi kai tsaye to mai kyau ce amma suka danna suka tana na a hankali to sun san wata ran suka zaune ta ta zaune ke to kumburin mai siga ne ba mai kyau mai siga ba mai kyau bane don haka a lokacin sai a san wannan sai a bashi hmm. da sauran alamomi da kuma ya danganta ita jinya wannan na faɗi wannan shafa kai ne ba lallai zama ciwon sigan wani da na wani alamomin da ciwon da kuma yanayin tasiri din iri ɗaya ba wannan na yanayin maganin yanayin maganin yauwa to alamomi ne na misali na kawo mm. to ya danganta da yanda aka yi wa mutum tambaya ko aka kalla ko aka ci ko mm. aka tantance ko aka je aka yi bincike ta hanyar gwaji a asibiti aka kawo sakamako kamar mu mun fi son ma a zo mana da sakamako wanda ana shan magani ko da ke kana son tambaya a'a dama zan ce dai to tun da dama ba magana muke na magani hmm. ko kuma a gaya wa mutane ga cuta ga magani ba muna da bayani ne kan hmm. yadda shi bahaushe hmm, ya san yake da ilimin sanin cuta da kuma magani da magani ina jin iya nan muka da kuma hanyoyin da yake bi eh, ya magance mm, mm, mai cutarsa mm. saboda ma'ana dai a daina rena bahaushe shi ma yana da asali na magungunansa bai dogara da wasu ba kuma a cikin harkokin maganinsa to ina ga a eh, lokacin dama ya ci mana kuma alhamdulillah abin da muka ji gwargwadon hali mun gamsu sai dai wanda yake son cikakken bayani ai zai iya neman ka kai tsaye ya same ka ku tattauna da shi kuma ambasada aliyu muhammad dan hausan galadiman katsina ba boyayye ba ne za a same ka sai mutum ya ba da bayanin abubuwan da ke damunsa shi shikenan sai a masa magani wancan a matsayin magani kenan yanzu kuma mu a cikin magana ne muke yi na adabin hausa mm. adabin harshen hausa ko wato yadda wato ba adabin mm. bahaushen magani mm. ta hanyar hanyoyi da irin abubuwan da ake bi saboda ai ba wani magani guda ɗaya da muka faɗa ba kuma wani abu da muka ce za ko kama sunan a muna faɗai hanyoyin da ake bi yanayin jinyar har ma bahaushe yanzu ya samu wata bisa sauye-sauyen zamani da mm. rayuwa ya samu wata kafa da yake zuwa ya sa a je a yi bincike a kawo mai sakamako a gani sai ya ce to ku bani kwafi ku aje kwafi sai a hau magani bayan sati biyu ko wata ɗaya sai a je a yawwa duk da dai wasu wasu ba sa bin wannan amma mafi yawa yanzu ana yin wannan domin a gane ma washin ana warkewa da gaske ko ko labari haka to alhamdulillah to muna godiya kwarai da gaske an da Aliyu dan Hausa hmm. ah, sai kuma shiri na gaba in mai duka ya kai mu sai a ji mu da wani sabon shiri da kuma wata matakila sabuwar cuta da za kuma ka tattauna a kai mu ji ita kuma a mahangar bahaushe yadda ya gano ta da kuma yadda yake magance ta to muna godiya kwarai da gaske